أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba a dufa ina a su daga alhadisi kalamullah wa a hasana alhadi ya hadi wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharar umarin mudasa juma wa kulla mudasafin jidi'a wa kulla bidi'atin balala wa kulla balalafin finna ikhwani fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu da dari hudu talatin bakwai. lissafin nasara muna goma sha ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida. ga alama yau mun kara minti goma a kan lokacin da muke fara karatu wannan ya auku a sanadiyar wannan shine program na hudu da muka halarta a yau da safe mun je an gabatar da karatu a anguwar kabala 14 sannan muka wuce can babban masallacin juma'a da ke barnawa inda aka yi wa jama'a wa'azi sannan muka dawo arewa house wani taro na ƙungiyar mata ta tabi inda aka gabatar da lantoci da wa'azi kamin mu koma gida tun karfe goma na safiya shi ya karfe uku ta yi to wannan ya sa kamin a cikin za a tsattaure a wuyo town zuwa nan gudun sai zama haura wuta muna fata za a mana a kan wannan amma dai ala rama na san muna cikin suratul ma'ida kai kuma sai ka gano inda muka kwana wa anishkum bainahum بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون ألا مدعو يسجينا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي وعنيكم بينهم بما أنزل الله ya kai manzan Allah sallallahu alaihi sallam ka yi hukunci a tsakaninsu da abin da Allah madaukin sarki ya kar maka malamai suka ce wannan ta'akidi ne dan yankun tuna a baya an faɗi kalma mai kama da wannan amma saboda muhimmancin hukunci da abin da Allah ya saukar Allah ya sake mai ya sake jaddadawa ya sake maimaitawa Allah yana ƙara nanata mana muhimmancin yin hukunci da abin da Allah madaukin sarki ya saukar sai Allah ya ce wala tattabi ahwa kar ka kuskura ka bi son zuciyar yahudawa domin duk lokacin da ka zama shugaba to waɗanda za su kewaye ka in ba ta ba yan son zuciya ne kowa yana da manufar shi to idan baka yi sa'a ba su za su halakar da kai yawancin masu mulki su ake halakar da su na wayannan da ke kewaye da su manya-manyan mukarrabai su ke halakar da su masu kuɗi su ake halakar da su yan shan miya su ne masu halakar da su ba abin da ya dame su duk abin da alhaji ya daidai ne in na alhaji ya tashi sai alhaji ga wace matsala kake da ita Allah bai san ka zai baka kuɗi da kake babba a duniya na yara ma haka ne Allah ne faɗa a Qur'ani kamar ta juni kamar ta kirni wata aya da hayin zalimin da daga zalar mun da suna da take amma kuma an ce a ina take an ce tana cikin alƙur'ani ne ba Allah ka raba mu da fadawa cikin halaka shi yasa duk lokacin da ka ka cikin al'umma malami yawanci almajirai ne ke halakar da shi su za su zage shi a ta kabbara ana akara makalla ai diga nan ba malami kamar ai akara makalla ko fatawa jama'a in ba bakin ka suka je ba ba ke ai akara makalla to kai mahaukaci ne sai kan kai gingiri ke daga nan sai ka fara rubutu tun albarkacin malantar ba a gane hudu kake ba har da karshe a gane mahaukaci da yayi watsi da kai amma su wane ne asalin waɗanda suka jawo maka matsala su ne almajirai yan kabbara saboda haka sai kai taka sansan da su idan kai mai kuɗi ne kai taka sansan da yan shan biya an gane wanda an fi dole da faduka da ju ana ɗiba ana sanji ana alhaji billahi lazi da ba don kai ba ma da zama bangare ne abin sai ka ba ka ka dauka daga shi suke an gane wannan kuma duk abin da ka faɗa ba za su ma gyara ba a tabar baccin dumame duk abin da alhaji ya faɗa ne ne ba mai gyara ba shi an haɗu haka irin wannan tabarmar ana cin abinci ana sanci. wani talaka ya ce alhaji ya ce eh, ya ce wallahi na ga abin mamaki ya ce kore da siyo an san ƙwarya jam'inta kore ko kin jula kwarya kore na sai sai na aje su a wani daki to na rade ba shiga dakin ba yau da naje na duba sai na samu duk bera ya huhu da wayannan koran gaba ɗayan su akwai dan shan mai a cikin sai sai da dariya ya kai saurara in maula kike so ka tambayi alhaji shi ba da mota bane sai ba ka to me sai kai ƙarya in ba ƙarya ba a ce bera ya huda ƙwarya ina sai ya ga hakurin da zai iya huda ƙwarya aka ci mutuncin wannan talaka saboda bai da kuɗi aka wulakanta shi alhaji yana ji bai ce komai ba Allah ya sa alhaji mai addini ne sai ya kyale sai da aka dan dade an manta da magana ran nan sai ta da hira yace kai jama'a dai rana da matsala aka ce me ya faru alhaji yace galma na sai wuta sharu san galma da me ake galma da karfi ake galma yace su to ina inda na bayan gari yace nan da aji ya ce na rade ban je na fi wasu din ba da na je duba yau na samu bera ya hudu galman nan wannan ne ya ce karya ne bera ba zai hudu kwarya ba yana kusa ya ce habba alhaji menene abun mamaki a cikin wannan ake hanyar zuwa alhaji baka san hasarin bera ba ya ce shi bera da kake ganin shi nan ya ce ai bala'i ne wannan haƙorin nasa kaifin bala'i ne ya shi da ya samu ƙarfe sai ka ji koros koros koros ya hudu yanzu sadaka, sadaka ya ce tsera ya huda kwarya ya ce karya ne haƙorin tsera ba zai yi huda kwarya ba yanzu alhaji ya ce tsera ya huda galibar shanu amma ya ce haƙorin tsera zai iya aikata fiye da haka akwai gaskiya cikin wannan alhaji ya ce kai saurara ka ji sauran allah rannan wane ya ce tsera ya huda masa ka ce karya ne haƙorin tsera ba zai huda ba yau na gwada ka ne na ce tsera ya huda ka ce haƙorin tsera zai iya huda tsera zai iya huda ƙarfe wani irin tsera ne wannan to daga nan kuma zai ci gaba da lalaba ido a cikin mutane to idan kai wasa al'umma ne masu haraka da jama'a shi yasa Allah ya fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala tattabi ahawa kar ka daga ka bi ne kar ka daga ka bi son zuciyarsu sai Allah ya ce masa wa hazaru ka yi taka tsantsan da waɗannan yahudawa da kake ganin su an yaftinu ka an ba'a bi ma ilayka kada su fitine ka akan sashin abinda Allah madaukakin sarki ya saukar mata wa hadarhum an yaftinuka wasu malamai suka ce badal fi ishmal ne wasu malamai suka ce maf'ul min ajalihi ne wa hadarhum min ajali an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayka kai ta ka tsantsan da su idan ba haka ba za su iya me za su iya wato fitinar ka daga sashin abinda Allah madaukakin sarki ya saukar maka na'am an yaftinu ka su fitine ka menene ma'anar su fitine ka malamai suka ce a ƙur'ani mai girma kalmar fitina tana zuwa da ma'anoni guda bakwai da ma'anoni guda dawa, da ma'anoni guda bakwai ba duk inda kaga kalma a cikin alƙur'ani wai ko ina ma'anar ta nan ba a kana iya samun kalma ga ma'anarta a larabci amma a wuraren da ta zuwa alƙur'ani mai girma sai su ta rinka zuwa mata da wasu ma'anoni daban-daban ina ba ta an gane wannan kenan sanin ma'anarta ba zai iya wadatar da kai ba a wajen tafsirin alqur'ani da girma akwai abin da malamai suke cewa a tafsirul mawdu'i shine kowace kalma a qur'ani ka san menene ma'anarta gwargwadon inda ta zo a cikin alkurani da girma ba wai kudin goro ake mata ba duk inda ka same ta a qur'ani da girma ma'anarta kenan saboda ka duba kamu kaga ma'anarta kaza shine zaka yi amfani da shi ba ko idan ake application naka ba misali ka dauki kalmar kairu, idan aka ce khairu menene khairu da larabci khairu ba haushe ma sai ya sake larabtar da kalmar sai ce ne sai ce alheri to dan ka san ma'anar kalmar khairu ba za ka iya fassara ta a duk inda ta zo a cikin alkurani mai girma ba me yasa ita kalmar khairu wani wuri idan ka je sai ta baka ma'anar abinci ta baka nan ma'anar me ta baka ma'anar abinci annabi musa lokacin da ya shayar da dabbobin yan mata ruwa sai Allah maɗaukin sarki ya ce walam ba wa rada ma a yana waje da alaihe ummatan milan na ya su na wawaje da wa waje da min dunihin mura'atai ne ta zo da قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إليّ فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير الله يسير فتقالهما النبي موسى سيشيروا إن ما تنن دبوبي زبو bayan sun tafi shi kuma sun mata walla ila sai ya juya zuwa ga inuwar wata bishiya sai yana addu'a faqala sai ce rabbi ya ubangiji inni lima anzalta ilayya Lallai ni ga abin da ka saukar mu min khairin na alkhairi malamai suka ce a nan gurin ma'ana alkhairi shine abinci kwanansa takwas yana tafiya a daji bai samu da fatar abinci ya ci ba faƙalar rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir mabukaci ne ya Allah zuwa ga alheri me alheri a nan wurin to to kaga kenan ma'anar kai ba ta baka ma'anar me ma'anar abinci to akwai kuma inda za ta baka ma'anar ƙarfin bala'i Allah ya ce a hun khairun an qawmu tubba'i a hun khairun an ƙon mutum qawmu tubba'in na min qablihim ahlaknahum innahum kanu ya ce a kun khairun min ulaikum a kun khairun min ulaikum ربكم أم لكم براءة في الزبر الله إلا تبايرا شاسونا كابرين سكين جادك كيما زن الله صلى الله عليه وسلم أهم خير أم قوم تبا سوسك في الكريم كوم تانا تبا da su da mutanen tuba suwa suka fi karfi amma har da karfin bala'i da mutanen tuba na Allah yake ahlaka na mun halakar da su kenan kalmar khairu a nan wata ma'ana ta bayar nan ba ma'anar tuba take bayarwa ba tana baka ma'anar me tana baka ma'anar karfi Allah ya ce a kun khairu min ula'iku bayan ya ambaci wasu arna da ya halakar a baya eh irin su fir'auna su hamana ah, da manya-manyan gingima gingima arna sai Allah yake magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake a kun su kafiran zamanin ka waɗannan kafiran da kuke raye da su su Abu Jahil su Abu Lahabi su Utbah ibn Rabi'a su Shayba ibn Rabi'a su An-Nazar ibn Al-Harith da gingima gingiman arnan da kike fama da su su suka fi ƙarfi fiye da wa'ancan arnan da muka halakar a baya a nan wurin kalmar kairu ta bada ma'anar mai to sai ta baka ma'anar kuɗi naira najeriya ta fado ka danna kanta innal insana li rabbihi innal insana li rabbihi lakanud yawa wa innahu ala dhalika lashahid wajen kuɗi yayi إنه لحب الخير لشديد إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان خلق هلوعا أها. إذا مسه الشر جزوعا سنة. وإذا مسه الخير منوعا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصيا خيرا الوصية للوالدين الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الله يكتب عليكم أن شرعا تامكم إذا حضر أحدكم الموت إذا متوا تزودان تدوكين إيري جسيوكم in taraka khaira duk tafsirin duniya duba in taraka mala idan ya bar me idan ya bar kudi domin ai kuɗi ne ake wasiya ce a bawa da kaza a bawa da kaza a bawa da kaza amma wasiyar kar ta wuce suluki ko na'am kenan kalmar khairu a nan gurin me take bayarwa wa innahu li hubbil khairi eh wajen san me aji ne wata hibunar ba da babban jama'a wa innahu li hubbil khairi wajen san kuɗi dan adam bai da me daga kafa to wani wurin sai kalmar khairu sai ta baka ma'anar ganima ورد الله الذين كفروا بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا الله يتي كافري suka kawo wa musulmai hari ورد الله الذين كفروا Allah ya mai da kafirai بغيظهم da bakin cikin su Allah yace lam yanalu khaira ba su samu ganima ba ba su iya cin nasara akan musulmai balle su kwashi ganima ba to wani wurin sai kalmar ta baka ma'anar musulunci Allah yace manna ilal khairi مناع للخير معتد أثيم أي مناع للخير shine yana الخير شيء ينا cikin addini mai addini musu abin da nake so nuna mana من أنا بقول شيء kalmar takan zo da ma'ana gwargwadon bigilan ta samu kanta to bari mu dawo kan kalmar da muke magana kanta Allah ya ce wa hadarhu an yatinuka ita kalmar fitina idan ta zo a Qur'ani mai girma tana ba da ma'ana guda bakwai ma'ana ta farko da take bayarwa shine tana ba da ma'anar kafirci tana ba da ma'anar mai kafirci shirka da kafirci ma'ana ta farko da take bayarwa kenan shi yasa qur'ani yace wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah wani wurin ya kare cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah wani wurin yace wa qatiluhum haythu taqifuhum wa akhrijuhum min haythu akhrijuhum wa akhrijuhum حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولوري يسألونك عن الشهر الحرام قتال عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير نعم وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابي manzan Allah ya tura su wani operation da suka je sai suka samu wasu kafirai suka auka musu suka kashe wasu a ciki suka kamo wasu a matsayin bayi ashe abun ya faɗo cikin wata mai alfarma ba su an kara ba alhali a ƙa'idar larabawa idan a shirin hurru suka zo ba a yaƙi da an fara yaƙi in suka zo za a dakata yanzu sun aikata ɗaya daga cikin wannan abubuwa a cikin ɗaya daga cikin ashirin hurru ina fata an gane wannan to kafirai kuma an samu abin yaɗawa wai ya ce kan addinin annabi ibrahim yake amma ga shi nan ya zo ya halatta watanni masu alfarma mutanensa sun yi kisa da ɗiban ganima a cikin watanni masu alfarma sai Allah ya saukar da wannan aya yace ka 'anil shahril haram talin fili suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma hukunci kisa a cikin shi yaƙi a cikin shi Allah ya ce ƙurga ga masa fili ka biyu lalle babu shakka kisa a cikin wata mai alfarma babban magana ne babban abu ne laifi ne mai girma Ƙur'ani ya faɗi gaskiya ko ya faɗi gaskiya ba sai Allah ya ce amma wasaddun an sabilillahi tare hanyar Allah wa sabbin an sabilillahi wal masjidil haram da kuma talibe mutane a hana su zuwa masallacin Allah da alfarma wa ikraju ahlihi minhu wa kufrun bihi da kafirce mashi wa ikraju ahlihi da fidda mutanen da ke cikin harami a fidda su daga wannan wuri Allah ya ce akbaru indallah ya fi girma a wajen Allah fiye da yaƙi a cikin wata mai alfarma sai Allah ya ce kai ba ma wannan ba wal fitnatu kuma shi da kuke cewa wata mai alfarma yi yaƙi, to ku da kuke shirka da kafirci a cikin wata mai alfarma ai wal fitnatu yin shirka akbaru shi fi girma min al qatl fiye da kisa a cikin wata mai alfarma kenan gurin al fitnatu a wannan aya ne ma'anarta yan ma'anar da shi ne a shirku shirka da kafirci shine ma'anarta Allah ya ce wa qatiluhum ku yaqe su hatta la takuna fitnatun har sai ya zama babu kafirci a bayan kasa babu sauran shirka ba a bauta wa lata ba a bauta wa uzza ba a bauta wa manata ba a bauta wa hubal wa yakuna dinu lillah ya zama Allah shi kadai ake bautawa a wata ayar wa yakuna dinu kulluhu lillah ya zama duk duniya gaba daya addini shine bautar Allah shi kadai ba a hada shi da kowa banda Allah kenan hatta la takuna fitnatun ya bada ma'anar me kafirci da shirka me fassara maka wannan shine wa yakuna dinu lillah wa yakuna dinu kulluhu lillah an gane wannan a wacce ayar sai Allah ya ce wal fitnatu akbaru min al-qatl ashaddu min al-qatl kafirci ya fi girma fiye da me fiye da kisa kun ga kalmar fitina a nan gurin ta ba mu a ma'anar ne ta ba mu ma'anar shirka da kafirci an gane wannan ma'ana ta biyu da take bayarwa kalmar fitina shine jarabawa Allah ya jarrabi al'umma shi ma ya zama me ya zama fitina alif lam mim ahasiban nasu ألف لام ميم نعم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولقد قال لهم هارون ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يوا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة يا إله duk fitina fitina fitina da ke cikin ɗan ayoyin ba su jarrabawa Allah ya ce a hasiban nan yanzu mutane suna tsammani ne an yi tura ko Allah ya kyale su haka an yi kuro amanna da kawai sun ce sun imani wa hum la yuftanun alhali su ba za a jarrabe su ba haka Allah zai bar mutane bai jarrabe su ba Allah ya ce wa laqad fatanna allazina min qabli haqiqa mun jarrabi waɗanda suka rigaye ku ku kamin ku zo waɗanda suke can baya Allah ya jarrabe su ko bai jarrabe su ba Allah ya jarraba su saboda Allah madaukin sarki ya bayyana wa duniya su wane ne masu imani na gaskiya ya bayyana wa duniya su wane ne masu imani da ƙarya kenan kalmar fitina a cikin wayannan ayoyin wata ma'ana take bayarwa tana bada ma'anar jarabawa a wacce Allah ce wani na kabla mun koma fir'aun hakika mun jarrabi mutanen annabi fir'auna kamin su waɗannan da kike tare da su mun mun jarrabi mutanen fir'auna fir'auna kafiri an gane wannan mun yi ne mun jarrabi mutanen fir'auna an gane wannan mun jarrabi mutanen wa mutanen fir'auna wala qad fatanna qablahum qauma fir'aun kamin su mutanen da muke tare da su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam mun jarrabi mutanen fir'auna kenan wannan kalmar ma bai take bada ma'ana tana bada ma'anar jarabawa masu bautar dan maraki zamanin annabi Musa Allah ya ce wa kada da lahum harun hakika annabi harun ya faɗa musu min kamdu tun kafin annabi Musa ya dawo yace ya qaumi ya ku mutane na inna ma fatintu bi wannan fa an jarrabe ku da shi jarabawa ke ta faɗo a ga suwa za su halaka suwa za su yi me suwa za su ci jarabawa a wancan ayar Allah ya ce wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna Allah ya ce ku sani dukiyarku da ƴaƴanku menene jarrabawa ne ji Allah fitina ne wallahi kuma gaskiya ne dukiya fitina ce ko ba fitina ba ce jarrabawa ƴaƴa fitina ne ko ba fitina ba ne jarrabawa ce wani dattijo ya zo gaban ɗaya daga cikin shugabannin musulunci yana kallon sa sai ce masa fa asbat ya kawai gari ya daga hannu yace ya amiral mu'minin yace asbatu hibbul fitna wa akrahul al-haqq wa usalli bi ghairi wudu wa li fil ardi ma laysa lillahi fi sama yace ya amiral mu'minin na waye gari ba abinda nake so sai fitina ba abinda nake kin kamar gaskiya kuma ina sallah ba alwala kuma kurin kur a nan kasa ina da abin da Allah bai da shi a sama to Allah da ya tsallaka da shi amma da ya sha hukunci a ranar daya daga cikin manya-manyan malaman musulunci da ke zaune a gaban shi sai ce ya amiran mumini na aiwanan da tijon da ya yi mana ya ce ya faɗi gaskiya ce maka yana son fitina ka ce ya faɗi gaskiya ya ce ya amiran muminin ai Allah ya ce wa da mu anna ma amwalukum wa auladukum fitna dukiyar ku da yayan ku fitina ne yana kuma son kudin shi yana son yayan shi wannan fitina waye bayan zata ya yi shiru ya ce wannan gaskiya aka faɗa na gaskiya yau mutum ya da ka ja aya ko ka ja hadisi an ma ko ba zama ba in ga dan duniya ne za ka ja hadisi ya tsallaka bukari ya ce to naji naji ba wai na kare ta ba ne, ba let us give it a contrary look yanzu idan <laughs> yanzu idan aka yi yana kokarin sai ya kewaye hadisi ya kyaki Yake to ai ya ce babu abin da yake ki a duniya kamar gaskiya yake yana da gaskiya ai qur'ani cewa wa ja'a sakaratul maut bil haqq wa ja'at sakaratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid magagin mutuwa ya zo da gaskiya insha Allah wanda sarki wa ke san wannan gaskiya akwai mai santa ba mai san wannan gaskiya ya girgiza kai ce eh to nan ma ya fita ya ce wa yusalli bi ghairi wudu ya ce ya amiral mu'minin ai Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما yace to ai da yace wa yusalli bi ghairi wudu ai wa yusalli as-salata ala an-nabi bi ghairi wudu annabi yake yi wa salati babu alwala ita ce sallar salati ne yake idan zaka annabi salati sai kai alwala ba sai kai alwala ba ce to ai yace yana da abinda Allah bai da shi yace kwarewa annahu ta'ala jaddu rabbina wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma ta'ala ولدا الله بيد باتا بيد دا da تيجو yana da mata yana da yana da abinda Allah bai da shi kowa ya sha ko bai sha ba me yasa muka ce dukiya da yaya suka zama fitina saboda sun zama mai jarabawa Allah ka ba mu ikon cin wannan jarabawa a wata yara Allah ce waje Allah ba da kum li ba'dhin fitnatan atawajjalna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun Allah ya mun san ya sashin ku fitina ga sashi maga za ku yi hakuri ko ba za ku yi hakuri ba menene fitina shine jarabawa mai kudi Allah ya jarabe ka da talakawa kana fitowa da safe ka samu duka ko kofar gidanka wanda yake billahi da ruwan sama da aka yi alhaji ka taka gidana ta rushe wanda yace ai matsalar ka bai sauki ce ne yanzu ta tana kan gwiwa na goda take ko ko billahi da diban da ko naira wanda yake yau kwana uku ba dora tukunya ba haka muke rayuwa a cikin wannan azumi wanda yake duk matsalar ko mai sauki da 'ya'ya da aka koro daga makaranta wannan yake dana ne mai da lafiya yana asibiti wannan yace wannan yace Allah ya ga za ka iya haƙuri da su ko ba za ka iya haƙuri da su ba idan ka ci jarabawa sai ka hakuri wanda Allah ya baka abin da za ka bashi kai ne ka bashi wanda Allah bai baka ba ka bashi me ka bashi kana yin fakin a gidan mai za ka sha mai eh mabarata su zo su zage ka jarabawa ce Allah ya tafi gaya za ka rika ka fusa ta kaɗa ga kila ka ce shi yasa Najeriya ta rika kai da ba za ka ga irin wannan Amerika ba ba ka yi wannan ka ci jarabawa ba ka ci jarabawa in kana da shi ka ba su in ka da shi ka ba su ne ka ba su kai kuma talaka Allah ya jarabe ka da bai kuɗi kana zaune akan itace sai ya zo ya wuce da wata shiyar mota tana warkiya motar sai ka ɗauka tana zama a dining table tana breakfast da lunch da dina ta yi wani kulkul ita kanta motar ya take AC duk zafin da bai Allah yana so za ka yi hakuri. idan baka hakuri ba sai ka ci da hannu ka ce buka billahi da duniya rakiya rakiya rakiya ka ci jarabawa ba ka ci jarabawa idan kai mai mulki ne a jarrabe ka da talakawa duk kirkin da ka musu su ki gani ko ba haka ba shugaba shi kuma sai Allah ya jefa shi wannan jarabawa duk kirkin da ya ki gani yanzu ga mai girma shugaban kasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari Allah ka bashi lafiya mu da muke north east idan ba mu yi addu'a Allah ya shugaban nan albarka ba mun mutunce mun ci amana ubangiji kai ba ma mu north east ba nan jihar kaduna na san akwai lokacin da wahala a yi wata guda bom bai tashi a cikin garin kaduna na san lokacin da in na shigo zan ratsa kaduna in wuce abuja ina rabbi sallim sallim har na tsallaka da ka shiga in jinka ya fara duka ra ra ra ƙarya nake ko balle mu mutanen north east wallahi na sha in buga wa matata waya ina magana da ita ina jin karar bama mai suna tashi a cikin gari gudu ina jin karar bama mai na tashi a cikin gari ina magana da matata a waya ina karin da take ji tana ta sani ba amma babu mamaki bom ne ko shu akwai me suna abin da yara ke shu bom ba shu bom ba ne real bom ne yake doka ko ana harbe harbe da Allah ya zaka ka samu natsuwa a gari da iyalanka ka buga wa iyalinka waya kana jin karar mai na fashi wa gari ya zaka da idan an ce karfe 8 na dare yayi garin Gombe da ka san an share shi yadda ka san tsintsiya ka sa aka share ba da adam kuma kullun da safe mun tashi sai mun tambaya wa aka kashi ran nan nayi jawabin da yake cikin garin Gombe da sai da nikin mutanen da jama'a sun zo kuka ka rinka yi da hawaye haka kawai za a zo a ce wannan abuwa ba a dare da ba wai akwai wani helikwafta ya yi yawo a sararin samaniya wai daga can sararin samaniya wai yawo su kani wai ya gano akwai makamai da aka ɓoye a cikin anguwar sai a kewaye anguwar da sojoji gida-gida za a rika shiga da gangan ba ku ji ba ba ku gani ba haka za a shiga jami'an tsaro da boot haka za su shiga ɗakinka a ainihin wato yi kata-kata da gidan ai kata-kata da ɗakin akwai cases ɗin da matan jama'a an ga kyakkyawa za a mata fyaɗe babu wanda ya sai magana bala'in inda muka fito ke na azaba ne mai yamma jihar borno ba don taimakon allah ba da ta kusa ta ƙare sai da ya zama sama da rabin jihar ta zama lahira salamu alaikum garin bama sai da ya zama ba matashi ko ƙwararre ko an kashe shi ko ya gudu ya bar gari sai da ya zama garin sallar jana'iza mata ke sallar jana'iza ba ku ji labari a rediyo ba shugabar masu sallar jana'iza limamiya limamiya sallar jana'iza an hira da ita tana faɗin adadin mutanen da suka yi wa sallah a rana ne mata ke sallar jana'iza mata ke sallar jana'iza ba maza sun kare ku akwai wanda ya yi kwana uku yana gudu a cikin daji akwai wanda ya ce sai da ya kamar zai haukace ya zo gindin wata bishiya ya samu wasu mata duk sun mutu kuma yunwa ce ta kashe a daji eh tana da jariri ta mutu amma jaririn bai mutu ba jaririn sai kuka yake tsalawa sai ya kama nonon bai san ta mutu ba ya tsotsa ya tsotsa ya ji ba ruwa ya sake nonon ya sa ihu ya sake kamawa ya tsotsa ya tsotsa ya ji ba ruwa ya sake nonon ya sa ihu mutumin sai da fita wai wayannan jiragen saman da suke cewa wasu sun hango makamai a gida da jimu daga sama sai ga shi an kwashi 'yan matan cibo an kai su daji inda ciyawa ce kawai babu gini ba komai wai amma jirgin ya gaga da gano inda aka bawa 'yan matan cibo a cikin dajin sabila amma wai daga sama a cikin ɗakin mu ƙarƙashin gado wai ya hango inda makamai a wannan ayi ne kawai don a ci amanar musulunci haka ne ko ba haka bane yau wannan abin ya zama tarihi ko bai zama tarihi ba ya Allah kada ka maimaita mana a Maiduguri akwai anguwar da ka samu an killace ta ko kadangare babu aure ko kadangare titunan da suke linkin din garin Maiduguri da Najeriya titi ɗaya kada yake yi sauran lahira salamu alaikum akwai wanda yawa ta fito akan bata saboda bala'i a je makaranta ta sakandare a ɗebo yara a daddaka su sannan a tara gawokin a kunna musu ko ba wannan bala'i muke ciki ba yau ya kare ko bai kare ba yau cikin taimakon Allah ya ragu an samu sauƙi ko bai ragu ba wani shugaba ne ya tsaya ya jajirce cikin taimakon Allah aka samu nasara kana jin da mai yan mallafa har yanzu shine a Najeriya kai da kake karu da yanzu ka kara gaba ba a tsayin da kake ba wai amma wannan har an manta har an manta wai an samu zaman lafiya wai har an fara mantawa wai har ka jin musulmi dan arewa shi zai buɗi baki ya zage wannan shugaban saboda tsabar damuwarsa da 'yan Najeriya ka kalli lokacin da ya hau da kumarinsa kalle ke yanzu ko a hoto saboda damuwarsa ya ɗan Najeriya zai fita daga bala'in da yake ciki ya rame ya bushe ya kone ya kone ya kone ya kone ko haka ya hau tsakanin ku haka ya hau haka ya hau ka'idar shugabannin najeriya yanzu hau ramewa suke ko katti suke yi ɗan zan burburi za ka gani da ya hau wannan kujera kamin ka ankara ya kwasa ya kwasa sai ya zama rintime mai time mai ya yi dumul dumul luwai luwai kamar zakarar gona amma shi wannan bawan allah tun da ya hau bushewa yake tun da ya hau bushewa yake yi saboda damuwa a kan ɗan najeriya ina magana da wani babban mutum na kusa da shi ce shugaban nan wallahi mu ban tsoro yake babu ya ce muna tafiya a convoy mota shugaban ƙasa ta lalace mota ta tai ne ta lalace Na ce ran kai dade mun yi mun yi da kai motocin nan sun tsufa ai order sabbin motoci a kawo ya shugaban kasa yana tafiya mota na lalace masa akan hanya ai ba za a samu security ba tambaye da shugaban kasa ya ce wannan din ba za ta gyaru ba ne sai aka ranke rabe to ko za ta gyaru sai a rinka daukar motar shugaban kasa ana kawai gyara da Allah ko gwamna akwai gwamna da ake kai gyaran motar shi ko ce amma da lokal gama motar shi na tsayawa kai ba shugaban kasa ko ce amma ko ni almajiri mota ta za ta tsaya kan hanya in ba kadar ubangiji ba wallahi sai dai kadar ubangiji wallahi sai dai kadar Allah amma ba wai zan je da'awa ba shi yasa a cikin kwana uku hudu biyar ka ji mana kewaye Najeriya gaba ɗaya in ba mota mai ƙarfi zai yi ai ba zai yi ba yau mu kwana a Kaduna gobe muna da wazi a Ilele bakin boda jibi mun shiga kwanni an tsallaka ya mai gata an shiga Burkina muna kan tare an tsallaka wa Gadugu an shiga Bobo an je burgu an shiga Kwadogo ana buwace ko ya moskoro ko san pitro ko abidjan ana daga can kaji an jirko gane ta bayan gida ba mota mai kyau motar shugaban kasa ta lalace a hanya mota baki shugaban kasa ya ce matukar za ta gyaru ban yadda ku sai mun sabuwar mota ba ya za a yi dan najeriya yana nan an kore shi daga gidansa an kona garinsu yana kwana a matsayin dan gudun hijira a makarantar firamare a ce dan Allah ya bani shugabancin Najeriya ya shiga sabuwar mota ba zai yi ba a gyara wannan tsokoki a cikin ramu ka faɗa mu a tarihin Najeriya da ka sani wa muka samu wani wani kamar da ka sai kawai zaki shi yana cewa to ai dama mu mun dauka daga ya hau zan ji kuri sun ci kaji sai ga dala ta tashi yanzu da tashi dala na dala ta tashi dala ta tashi to mu dai boma ne da tashi da tashin dala da tashin boma ne ji? yanzu a masallacin nan da dala ta tashi da boma ya tashi wani abu an samu kenan da tashin bom ai gara tashin dala da tashin bom gara tashin dala mu dai ya Allah da bom ya rinka tashi da bom ya rinka tashi a gidajenmu da garuruwanmu ya Allah gara da ta tashi in kike biyu take da shi Allah ƙara mata takwas su zama goma Allah ya sauke ta lafiya in kuma ka sauko mana da ita ya Allah muna so mu gode in ka sauko mana da ita muna me muna so mu gode amma dai kakka canja mana tashi da tashin ba to kaga shugaba shi kuma sai aka jarabe shi da zuwa ga talakawa Allah ka gafarta mana ku kuma talakawa sai a jarabe ku da shugaban ya sace kuɗin ku ya murkushe kan ku ba abin da kuka iya malami a jarabe shi da almajirai almajirai a jarabe su da wa a jarabe su da shi ne waje Allah ba'dahum li da humni ba'dakum li ba'dhin a atasbiru Allah ya ce don muga za ku yi haƙuri ko za ku yi haƙuri ba wannan ita ce ma'ana ta biyu da kalmar fitina take bayarwa Qur'ani ma'ana ta uku shine kalmar fitina tana bada ma'anar azaba Allah madaukin sarki yace yawmahum 'alan nari yawmahum 'alan nari yuftanun yayi ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون الله madaukin sarki yace yawmahum 'alan nari a wannan rana su kafirai 'alan nari aikin nari a cikin wuta an gane wannan an kawo ala amma wace ma'ana ala take bayarwa tana ba da ma'anar fi saboda hurufin jar ya nuku babu habazan harufan jarra sashin su yana na ibantar sashi Allah ya ce yau ma a wannan rana hum su kafirai alan nari a cikin wuta yufta nuna za a dinga jarraba su me jarraba da za a mutu Aifin nari yu'azzabuna za a rinka azabtar da su kenan kalmar fitina anan ta bada ne ma'anar azaba shi yasa Allah ya ce sai a ce mutu zuqu fitnatakum ku ɗanɗana fitinar ku menene ku ɗanɗana fitinar ku shine ku ɗanɗana azabar da kuka samu kanku a ciki mun ji ma'ana guda nawa uku ma'ana ta hudu shine tana ba da ma'anar cutarwa eh, a cutar da kai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa iza udiya billahi ta'ala fitnatan الله جعل فتنة الناس نعم جعل فتنة الناس كعذاب الله إن الذين فتنوا المؤمنين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا وإذا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقتلوا من الصلاة في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا يوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا mubina ai innal ladina fatanul mu'minina lalle wa'anda suka fitini mu'minai ai lalle wa'anda suka cutar da mu'minai ina fata fahimci wannan wa minan ya man yaqulu amanna billahi daga cikin mutane akwai wanda yake cewa na imani da Allah amma fa idza uziya billahi idan aka cutar da shi a cikin hanyar Allah ja'ala fitnatan nasi sai ya dauki wannan cutarwa da mutane suka mashi ka azabillahi kama azaban Allah ne kun ga nan gurin kalmar fitina ta bada ma'anar ne ma'anar cutarwa Allah ya ce wa idza darabtum fil ardi idan kun yi tafiya cikin kasa fa laysa alaikum junahu babu laifi a gare ku an taqasuhu min as-salati ku takaita sallah mai raka hudu kuma ita a biyu sai Allah ya yin kiftum an na kuma da zai da kafaru in kun ji tsoron kada kafirai su fitine ku ai in kun ji tsoron kada kafirai su ne kada kafirai su fitar da ku abinda nake so da ce kalmar fitina a wannan ayar kuma tana bada ma'anar ne tana ainihin bada ma'anar cutarwa to akwai kuma inda kalmar fitina take bada ma'anar musiba wani bala'i wanda zai auku Allah madaukin sarki yace wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa yawa wa'lamu anna Allah shadidul iqab wa minhum man yaqulu zalli wa la tabtinni wa minhum من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا كفروا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض يوا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير كلمة فتنة وإن آيوين قد أوكدوك سنة بعد معنى رواني بلائي قوة مصيفة لذلك فاتوا أشيوا a cikin al'umma ma'ana ta gaba da kalmar fitina take bayarwa a cikin alkur'ani mai girma wato shine al'ibra wato abun lura Allah ya ce rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana rabbana إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين كلمة فتنة فتنة فتنة كما أن أيوة ما أنا ميتك بايروا أنا أقول فتنة يا بعد معنى الإبرة يا الله كركسا مزمع الإبرة كافرين لأكي شو الإبرة me shine abin izina al'aqilu man itabara bi ghairihi wa man lam ya'tabir bi ghairihi aka ce ita bara bihi ne gairu Allah ka gafarta mana ma'ana ta gaba da fitina take bayarwa shine ka halaka kamar gaskiya ka halaka kame kamar gaskiya ya ayyuhal ladina amanu la yaftinannakum shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna ya bani آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الله يا بني آدم يا أخويا يا النبي آدم لا يفتننكم الشيطان kada ku bari shedan ya fitine ku me yake nufi da kada shedan ya fitine ku kada ya halakar da ku kada ya raba ku da me da gaskiya kada ya kaudar da ku daga hanyar wa daga hanyar Allah kenan ka halaka ka sauka daga kan gaskiya ka rabu da hanyar Allah shi ma ya zama me shi ma ya zama fitina idan ka fada cikin wannan ka fada cikin fitina Allah ka tsallake mu daga fadawa cikin fitina to ayar da Allah ran ya karanta mana wa hadarhum an yaftinuka a cikin waɗannan fitintinu wace ce ma'anar da za ta bada Allah ya ce kai taka tsantsan da su kada su fitine ka daga abin da Allah madaukin sarki ya saukar maka ta ƙarshe shi ne kada su halakar da kai su raba ka da abin da Allah madaukin sarki ya yi mai ya saukar maka an gane ma'anar da fitina take bayarwa a cikin ayar kenan ana faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya bari yahudawa su fitine shi ai kada ya bari yahudawa su karkatar da shi su raba shi daga hanyar gaskiya Allah ka gafarta mana shine wa alaikum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'uhum wa hadarhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayka sai Allah ce fa in tawallau idan suka juya baya ka mutu wa'azi suka ki karba fa alam tu ka sani kaddara ta riga fata annal annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim Allah yana so ya kama su da tashin zunubin da suka yi me yasa aka ce Allah ya kama su da sashin zunubi saboda a nan duniya za a mutu kamu duk kamun da Allah ya maka a nan duniya an kama ka da sashin zunubin ne sai yaushe za a kama ka da sauran sai a sai a lahira za a kama ka kuma wannan shine abin da ya faru da Yahudawa Yahudawa ƴan kabilar Banu Qaynuqa da Yahudawa ƴan kabilar Banu Quraiza da Yahudawa ƴan kabilar Banu Nadir ba mu da lokaci sai Allah ya kai mu gobe za mu ji su waɗannan nau'ukan yahudawa da suka bijire suka juya baya Allah ya kama su da tashin abin da suka aikata tun daga nan duniya me da me da me Allah ya fara yi wasu tun daga nan duniya kamin a je lahira domin mu tabbatar da magana Allah in Allah ya faɗa ba ta tashi annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim Allah ya ce wa inna katiran minan nas lalle mafiya yawa daga mutane lafatikuna masu fita daga hanyar Allah ne Allah ka gafar kawana. kamin mu dakata akwai kwamiti na marayu wanda za mu kaddamar a halin yanzu ku ce Allahu akbar na shugaban kungiya na jiha alhaji tukur ita muna so a kaddamar mana da waɗannan kwamiti na marayu waɗanda za su tsaya tsayuwa irin ta mai daka domin a ga cewa an samu taimako kuma an tallafa wa marayu musamman a cikin wannan wata mai albarka da ake ciki Allah ta'ala ya samu dace shi shugaban kungiya na jihar Hajji ko Isa shi da kansa muke so ya gabatar mana da ya sanar mana da suna wa kwamiti kamar yadda aka sani uwar kungiya ta kasa Thank you.